Uh, so Dash. Ina mu abota kallon wasan damben gargajiya to albishirinku ko kun san za a fafata shahararren dambe wanda za a fafata shi ranar Ladi sha 11 ga watan bakwai shekara ta da 2021 a gidan damben Alizuma da ke diye diye Abuja Najeriya. Wannan dambe za a fafata dambe ne tsakanin autan mamman yaro mai zafi na bangaren arewa da dan ba ta Isakka Jaki Shaduka na bangaren kudu. Wannan dambe za a fafata shi ranar Ladi a gidan damben Ali Zuma da ke diya diya Abuja Najeriya dan ban naira ɗaya ɗaya ɗaya har naira dubu ɗari da hamsin dan haka ma'abota kallon wasan dambe ranar Ladi sha ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu da ashirin da ɗaya kar ku bari a baku labari a gidan damban Ali Zuma a damban safe dan haka ma'abota kallon wasan damben gargajiya kar ku bari a baku labari ranar Ladi sha ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu da ashirin da ɗaya a gidan damban Ali Zuma da ke diya diya Abuja Najeriya a damban safe. Autan mamman yaro ne mai mai zafi dan alin ba ta isa kuwa jaki sha duka ne dan haka ku zo ku kallon gumurzu amma na dambe a gidan damban Ali Zuma a damban safi ranar Ladi 11 ga watan bakwai shekara ta 2021 mu dai namu a ranar zamu ce Allah ya ba mai rabo sa'a tsakanin dan alin ba ta isa na bangaren kudu da autan mamman yaro mai zafi na bangaren arewa idan faduwa ta zo Allah ya sa kowa ya dauki dangana sai kun zo to Ali Zuma kai ne mai gidan damban diye diye kuma ka haɗa dambe a wannan sati da ya wuce eh, tsakanin bagon 'yan sanda da rabe sannan damben bai yiwu ba aka zo aka yi shi da ibrahim bahagon bahagon ɗan kana da bahagon 'yan sanda to wannan satin ka yunkura ka sa damben naira dubu ɗari da hamsin tsakanin autan mamman na bangaren arewa da ɗan alin ba ta ka na bangaren kudu wani ɗan jawabi za ka masu kallo na garin Habuja da na Mina da kuma na kewaye wanda suke zuwa gidan damben daidai bayani akan wannan shahararren damba da ka haɗa. Ai wannan dambe an da na haɗa gaba ɗaya a Najeriya kowa sun da gidan dambe na kuma kowa san da waɗanda 'yan dambe. Su waɗanda 'yan dambe ba waɗanda kai zuwa ne ba. Gaba ɗaya tun ranar Juma'a sun ce za su zo. Hmm. gaba ɗaya ɗin su sun sun ranar juma'a za su don haka ga kuma ni in na sa dambi na kuɗi ali ni ba ni shakin kuma ba ni ƙara kuɗi mota ɗaya nake sawa in kai dambe naira hmm. ɗari biyar ne ban ƙara naira kuma da yadda Allah da yadda Allah 'yan dambe za su hasu kuma 'yan dambe za su taru kuma ali ka zo da an ka zuba gida gidana ranar lahadin da ya wuce haka ne sai da ɗan kallo na ta gida kansu sun kai ta hmm. dambe ya ishe haka ne alizuma wannan dambe na autan mamman na bangaren arewa da kuma ɗan ta isa, ka duka yara ne masu lokaci eh, kuma wanda mutane suna son kallon wannan dambe me ya ja hankalinka har ka sa musu naira ɗaya ɗaya ɗaya har naira dubu ɗari da hamsin domin su yi buga maka wannan dambe. kowa san su kowa san wasu dambe ne. Ani duk wanda ka ga na samu dambe ce na san tero ne kai sai ka kai tero ga game da al'amarin duniya nake sama ko sun kwarai. In na tabbata ka kai shi ne zai isa ma mota zai isa ma dubu ɗari da hamsin. amma in ni tabbata ba dan dan mun kwarai yake ban sakar yake ban samun kudin kwarai eh. Ali Zuma yi harkar damban nan kai dan damba ne tsohon dan damba ne eh, a lokacin ku ba a cika sawa mutane kuɗi irin wannan ba amma kai yanzu me yasa kake sawa yan damba irin wannan kuɗaɗe A ni don abu ya ci gaba na shani ni ka san na idan bi kana jina eh wallahi ba wallahi dambe bai ci gaba bai ci gaba dambe bai ci gaba ba sai da ni shigo harkar dambe haka ne haka ne wallahi dambe bai ci gaba ba sai da ni shigo harkar dambe hmm. ni ni fara ni ni fara guda ka dambe a buga shi ka sani hmm. ni ni fara rago wanda ya ci rago bugawa guda wanda ya ci rago ya doka hmm. ni an mutum wanda ya fara sa dubu ɗari da hamsin dambe ni an mutum wanda ya fara sa dubu ɗari biyu a dambe ni an mutum wanda ya fara damben mota bugawa guda kwashewa kuma ni alirar da na tashi ban taɓa wuce lahadin nan ban ba da mota ba. Ɗan hmm. tsariya na kuma ka sani. Ban taɓa cewa sai rana kaza ba. a zo a yi dambe a'a in dai ba ta kare da sahibar da jira ta kare eh. Eh, wannan dambe na tattauna da autan mamman autan mamman ya ce lalle shi a shirye yake ko yanzu yanzu ma a zo a taka wannan dambe haka dan ba ta isar kama ya ce ko yanzu yanzu a taka wannan dambe idan wannan dambe ranar ladi ta zo aka taka wannan dambe ba ta kisa ba ya abin zai kaya ah, ani hakan ma masu aiki sa hmm. ni ban masu kowa ne wani cikin su ban su abu ke ma ban su masu sun kisa wa turai na san dai a yabakin dan duba ta ce inda hmm. su kudin su an raba musu daidai hmm. kudin nan su an raba musu sun daidai daga cikin kudin nan dubu ɗari da hankali dubu goma sai zan ba makaɗa ba auta dubu biyar zan ba mamu da dubu biyar hmm. su ko ka ana ba ku sai dubu hmm. ɗari da tamanin ɗari da arba'in hmm. aji kowa zai samu kenan kowa da zai samu dubu saba'in saba'in to kajin da nufasta. haka ne to misali kusan za mu iya cewa gidanka gida ne wanda yake hada 'yan kallo sosai kuma gashi ka sa dambe wanda 'yan kallon suke so me zaka ce wa masu kallon gidanka wani alƙawari zaka kare musu bayan wannan dambe akwai wani albishir da zaka kare musu kuma bayan wannan dambe ai dambe ban san iyakar wanda zan sa ba tunda dan dambe ne suna da yawa kuma dan dambe ne akwai zarumai da yawa Ali, ka san yanzu sallah ce ai bancin wanga sati kana jina hmm. inda ka san duk mutane yan arewa da gaba ɗaya kowa gida ya kai sallah hmm. amma ina tabbata ma can bena na farkowa da na tsawa daga sallah ai mota ce hmm. kuma ba ni faɗi dokan kowane ta yi ɗan wani sai lokaci ya yi ɗan faɗi in sati in waɗi in ta ganda a kai lokaci a buga dambe amma ga ka waɗi za ka samu wani mota da shi da wani to shi kuma ya kama ga ɗan wani ɗin nan a lokacin da an ka samu shi mota na ya sami in yi kamar yadda ni kai sati zuwa sati in ka kai ta ido, ka kai namiji duk abin za ka yi zuwa sati ɗin nan ka tsari misali abu na ƙarshe alizuma wannan dambe za mu iya cewa dambe ne wanda yake haɗa mutane a gidanka dubunnan mutane kuma a gidanka kana sa dokoki daban-daban wanne ƙara kira za ka yi ga masu kallo wajen irin wannan dokoki da kake sa me da me baka so a yi a gidanka na ɓatanci na na rashin ba daidai ba ai duk duniya babu abin da dai ni ta ni ta ni ta ni ta ce tsaye gare kakkace gidana da wuka hmm. an gidana da wuka tun bakin gyaɗa an yan sanda na kama ka babu wana hmm. duk irin hukuncin da sun kai ma sai ka gano ban sa na. Hmm. sannan na ɗaya na biyu an ya ka kai ka zo ka sai da wuyin gidana sannan na uku ƙarya ne ka sha shoni ko ka sha madara gidana hmm. ka gama yawo wanda shi an doka ta ta gidana hmm. kuma na hudu Ali kaga dai irin yadda an kai taro gidan gaji wancan wanda sati da ya wuce hmm. Ali ka taba gani na kai ka taba gani wanda ta tsaye ko ya wada da wani a'a hali ka dibi irin wata ɗan adam ya taru wurin na kaga wanda ya waɗa da wani a'a kowa lahiya lauyan hita da hmm. haka nake zo ɗan kallo na ya zo lahiya ya koma lahiya haka ne yanzu dai abin da nake so in ji tabbaci ga 'yan kallo kuma su ji tabbaci duniya ta ji cewa lalle wannan damba tsakanin autan mamman da ɗan alimba ta isakka wanda ke duka gwanaye ne wannan yaro ne mai lokaci wannan ma yaro ne mai lokaci tabbas za a yi wannan damba ranar wannan lahadi a gidanka to yi kwasan nasu a mataki dokoki na a mataki na soja kasan ɗan za a yi wannan dambe wani na iya ganin ba a yi mai daidai ba. Hmm. To, kuma dambe cikin sha Allahu za a yi dambe mai kyau waɗanda yara duk yara na ne ta kuma san komi. Hmm. da alin kudu kasan yaro na na kwarai hmm. a wutan mamman yaro na haka ne gani so abin da ya faru na so a tashi lafiya a yi lafiya a tsari lafiya hmm. amma an kace karshe ke kake kuma muna da maganin ka haka ne sai dukkan da ka tsaye ko ka tsere ka fito ba to an san ka duk wani tsero da a cikin Abuja ko wace a yake dan ban san shi ba wallahi alakausin ya san shi hmm. ko abba ya san shi don kwatawa da ma a cikin cad a kuma ko'ina kowane wuri in dai dan fance ka ne in dai wurin tadda faɗa ka san babu kamar dan fance hmm. eh. ka. Ta sani ko? Eh. Babu wancan wurin tadda faɗa sai dan fance ka. haka ne ni kuma duk inda dan fantirka yake mutane na ne duk da suke baka taba ganin sun zo sun tadda faɗa ba hmm. ai shi ne da al'amarin ya zama daidai To haka ne alizuma za mu ce wannan lahadi eh, a gidan ka da ke diye wanda za a fafata damba tsakanin dan alimba ta isarka da autan mamman za mu ce Allah ya ba mai rabo sa'a su kuma 'yan kallo su zo su ba wa idansa abinci. To mun gode Ali Zuma. Amin amin. Alhaji Aminu mai unguwa na ɓangaren kudu ya ce a turbin farko za su yi jana'izar a wutan mamman. Alhaji Aminu mai unguwa a gurguje yanzu kai ne zan iya cewa garkuwa na kudawa gaba ɗaya duk wani bakude a ƙarƙashin ka yake in ka cire Alhaji Tanko daraktan magina. Eh, wannan yara 'yan dambe wanda Ali Zuma ya shirya musu wasa tsakanin autan mamman na bangaren arewa da kuma yaron Alumba ta isarka na bangaren kudu wanda za a yi damban damban naira ɗaya har naira dubu ɗari da hamsin wanda za a yi damban ranar lahadin nan a gidan damban Ali Zuma da ke DAD Abuja. Eh, ku ku ne shugabannin kudawa ya kuke da ƙwarin gwiwa akan wannan dambe a gurguje a takaice kuma. Wato alhamdulillahi a matsayina na garkuwan kuda kuma sarkin yaki na kudawa kuma fiya-fiya na kuda dambe wato wannan wasa alhamdulillah muna da karfin gwiwa duba da shi wannan dambe an shaye shi an buga shi a katsina ba gwani ba an buga shi a marabanyan yanya ba gwani ba an buga shi a kano ba gwani ba kuma an buga za a buga shi a abuja to ranar ne za ta gwani in allah ya da ranar autan mamman zai kama kasa Alhaji Aminu mai unguwa mutane suna cewa fa yaron nan fa mai zafi ne eh, eh, yaron nan an ce in ya duka ɗaya ba a ɗaukewa ya kake kallon wannan ba kana ganin cewa anya eh, yaron nan babu fargaba a tare da ku ai ba mu taɓa fargaba ba duba da alin ba ta isar ka yana ɗaya daga cikin zaratan yan damban mu na kudu wanda muke bi da su muke alfahari da su duba da lokacin da ya zo ya rike daidai ma ni wanda ma ba a sani ba na sa ya sumar da shi da ya waɗi sai da ya tintsara sannan ni autan mamman ma ba ni da haushinsa a harkar dambe wanda ma ban daukai dan damba ba ma a barka a jiha ta ta kudu ile nake na ya mai kisa uku babu ko guda kuma insha Allah wannan dambe ina tabbatar maka da wahala ba a taka ba ban ce ma damban nan zai yi turmi uku ba in Allah ya ai mai jira ne to ni ba jiran shi zan yi ba da yayin kuro zan sallamai a wuce akan ne wato kana da kwarin gwiwa 100 bisa 100 kenan ai na gaya ma ni na kagara ma Allah ya kai lahadi saboda kawai ina kawai an wuce wurin dan dan ban ba fargaba domin ni ni in na sa ma yaro dambe ko kuma kungiya ta sa ma yaro dambe in na kira shi na bashi cewa ya za yi ya bani karhin gwiwa to ni ma confidence din shi shine confidence nawa duba da irin yadda alin ba ta isa kama ya gaya man ya kagar Allah ya kai lahadi saboda shi duk duniya ban da yake so kenan ya daɗe ma yana son a ƙara damban saboda yana jin daɗin damban domin ya san yadda damban yake shi bai jira ne shi kuma ba jiran shi zai ba damban mun kadar Allah ya kai mu lahaji to ka san dai wannan sati da ka san dai wannan sati da ya wuce kun wa eh, ƴan kallo alƙawarin cewa za a yi damba da yaron ku wato Rabu Bahagon Ebola ana ganin kaman ku kun ji tsoro ba ku zo wannan damban ba to wannan karin eh, babu fargaba kuna ganin cewa za ku biya ƴan kallo babu wani nokewa wala kowace wancan matsala aka samu duba da yanayin yadda wasa yake idan ka shirya abu sai ka ga Allah shi yake shirya na shi amma in Allah ya tsara dai ba Ebola ma ai ko ne ko yanzu yanzu aka gama za a hada kuma zai yi in Allah ya amma ina tabbatar maka wannan damban duk wani ba kuje na Najeriya ya ba gari Allah ya kai mu lahadi saboda wasan wasan daɗi gare shi a wurinmu domin mu ba ma jin mu kuma ni na san yadda yaro na yake in zai yi zai yi in ba zai ba ni da shi ma yana gaya mani in akwai matsala zan sani to waya kawai ne da shi na sa akwai confidence hmm. saboda haka bani da fargaba a wannan damban Allah bai ubangiji ya kai mu lahadi arewatawa arewatawa fa suna alfahari da wannan yaro fa autan mamman eh to autan mamman yana iya daga ma gurma da hannu ko kuma ya masu baki amma ni a matsayina na bakuri ban ma taɓa jin haushin autan mamman ba ban ma san ko ma iya damba ba domin ni har yanzu bai taba ma inda rai na ke man daɗi ba na gaya ma akwai yaro ɗaya da ya zai kisa uku babu ko guda amma raba guda biyu a na guda ɗaya bai ɗauki fansa ba ni ne mai kisan da ba a taba masa ba a garin daidai da ya faɗi ma gaba na yan kallo ke kuka amma sabbin yan kallo hmm. to kenan wannan yanzu dai tabbacin da za ku ƙara ba 'yan kallo na diye-diye da kuma masu zuwa kallo Abuja lallai tabbas akwai wannan dambe don aka ji daga bakin ku lallai 'yan kallo su tabbata cewa za a yi wannan wasa wala ina tabbatar ma duk wani dan kallo wanda yake area Abuja ko wanda ba suke haurowa su zo domin su yi nishaɗi a gidan hali zama kar su sa fargaba idan ka ga ba yi wannan dandaga to al'amari ne daga indin lashi ka san al'amari na Allah in shirye shirya yadda yake so to ba wani mahalici amma confidence ina tabbatar maka kamar yanzu kamar yanzu autan mamman wai alin ba ta isa ka ya dade a birnin daidai ranar juma'a dan ba zan bari ba ma wai sai ranar asabar ina so yanzu zo a ranar juma'a ya shiga dambe duniya ta ganshi kuma ya yi a asabar ya shiga dambe lahadi ya zo ya bada man aiki in ji kamar na kai shanu Legas. to alhaji mai unguwa abinda za mu ce wannan rana ta ladi eh, a daidai allah ya bawa mai rabo sa'a mun gode eh allah ya ba mu sa'a gaba daya shi kuwa alhaji jamilu roja na bangaren arewa cewa ya dambe ba haka take ba dambe dan abu ne bangaren ku wanne albishir za ku yan kallo a wannan dambar da afafa ta adiyadi alhaji jamilu roja to farko dai abin da zan ce maka ali wannan rayuwar da kake gani ba a yi ma Allah dole kuma rashin sani shi yasa ake cika baki duk wannan abin an fara shi tun da dadewa ita sana'ar dambe ta gaji ko mai kai dole sai ka bar mu Allah ne kana iya duk shirin ka to ai shiri na Allah ya kuma duk saurin mutum sai ya jira Allah ali ka san sababbin yan kallo suna yawan jiki da kansu a wannan hudda saboda rashin sanin me abin yake ciki idan mutum ya san wannan hudda baya mata alwashi kuma baya cika mata baki a shi dai autan mamman yaro kuma wannan sana'ar tasu mace mai ciki ce ba a san abin da za ta haifa ba duk wani kuri da za ka ji ana yi ko wani cika baki ai mai yi baya faɗi in ji hausawa mm-hmm. ko ba haka suka ce ba abin da duk aka sa mishi rana ai ranar za ta zo ta wuce kuma ai mai karamin mai babban ubangida shi ne yake shan wahala ai mai karamin bara yanzu zai yi kaya ni ba zan cika maka baki ba ba zan maka alwashi ba rana ce za ta nuna hmm. akwai wa'anda ma kafin a idan ban ai za su ce in ba ai ba su ƴaƴan zinani to ka san mu arewatawa ne hmm. kuma arewa sai mai sallah ko ba haka ba ne hmm. ba irin ɗan damban da bai yi ba gaban mu ba aliyu tun daga kansu mai hoto mai kaho su silasa kwaya aka zo kan su mai wuka aka zo kan su abu jirgi su mamman duk mun gadon bansu kuma sun faɗi su ma sun bugi hmm. ko ba haka ba ne hmm. Tunda suka ce haka mu ba cika baki za mu musu alwashi ba amma Allah ya kai mu ranan kuma ranar za ta nuna hmm. shi dai Allah ba a yi mishi dole amma duk wani kuri da za ka ana yi ba su san abin ba ma ita a tarihin dambe ai kudu ba ta taɓa yin gwani ba duk gwana da kuda suke gani suna da shi ba gwanaye bane a wajen ku wallahi ba su taba yin gwani ba in sun taba yi a fara sun yi kuri da kallama ai hmm. suka yi da audukila, kila sun yi kuri da sisila dan mai jauji duka wanda suke da shi daya Allah yana ba mu ashirin a lokacin da suke da gwani daya ba har Jafar Jafaru sun yi kuri to hmm. ka ɗauka lokacin jafar kawai aliyu lokacin jafar arewa tana da sani tana da nabacirawa tana da mamman tana da alummara tana da ado bauchi tana da bala yaro tana da su dan mafara su garba na wunuka su umarin bayu su iliya hagu amma za su iya buge kowa a kudin hajja farin duk sun buge shi amma mu ba mu cewa sun fi kowa saboda wadatar gwani da hmm. Allah ya mana kuma kaga ai yanzu autan mamman yaro ne Hmm. ko ba haka bane hmm. amma su yanzu ai a wajen su shine ciwon ido ni hmm. kuma yanzu irin auta a tarihin dan a yanzu wannan matsayin irin auta a arewa ai zan iya kawo maka goma ko sha biyar amma yana cikin ciwon gidansu ko ba haka bane to yanzu misali shi wannan damba da za a fafata a diye diye dai Eh, za mu iya cewa idan yan kallo suka ji daga bakin ku shi ne za su tabbatar za a yi wannan dambe idan suka ji sun ce ba za a yi ba to shi ne za su tabbata yanzu wannan dambe akwai tabbacin yaron ku zai je diye dai za a fafata wannan dambe ranar ladi kake magana ai an ka ji ai gwani a hannu baya suna hmm. waye duk cikin masu cika bakin za a buge shi waye Allah a cikin su hmm. ai duk kuma saurin mutum na Allah ya fi ko ba ga ban hmm. auta duk ko yau aka ce a ci mamai da damban gobe ranar yaushe aka ce ba lahadi ba eh. to in ma aka maida shi gobe zai zo a yi dan ban da shi aliyu yanzu akwai akwai amma dai kuna da kwarin gwiwa a wannan dambe kwarin gwiwa ni ka taba ganin wai aliyu ni da nake maganan baka san ni bane hmm. ni ai kunama ne kullum kaya na a shirya su ne sai sun yi shiri wanda ya san da Allah kuma dama sana'a an yadda da riba an yadda da faduwa mu kuma kullum cikin riba muke da ikon Allah Aminu mai unguwa ya muku alfahari yanzu a firar da ne da shi ya ce lallai yana ganin ba za mu a kai turmi uku ba a turmi na farko in ta yi nisa ne a kai turmi na biyu ai shi sabon dan kallo ne hmm. sabon dan kallo ne ba abin da ya sani a harkar dambe hmm. sai an gama ya fara inda inda ni na gaya maka bari a gama yin damban lokacin za ka je yana wani layin ya kwace mai <laughs> wallahi tallahi <laughs> sabon dan kallo ne alaja mi da roja za mu ce wannan ladi eh, a gidan damban alzuma biznillahi ta'ala za a sha kallo to Allah ya ba mu sa'a Allah kuma ya ba mu ya rabo sa'a to Aliyu za ka ga abin da Allah zai to mun gode Jamilu Roja mun gode adare

ni na da mai buga ba ta dambe tsoho mai abinci har bayan